Rashin fahimtar ilimin tsaftar al'ada na daga cikin matsaloli da ka iya illata lafiyar 'ya'ya mata a yayin jinin haila saboda yadda ake bukatar mace ta kasance cikin tsafta a lokacin. Baya ga koke-koken masu fafutuka da dama a fadin Najeriya kan rashin kula da ilimin tsaftar al'adar 'ya'ya mata. Gwamnatin kasar ta kaddamar da shirin ba da tallafin kayan tsaftar al'adar mata saboda a samu mafita kan matsaloli da suke fuskanta. Ministan harkokin da suka shafi mata Honorable Pauline Talent ta bayyana mahimmancin kaddamar da shirin da haka. muna ne muna kokari domin mu tabbatar yan mata sun samu wannan taimako daga ministry na da gwamnati ba daya domin kuwa yawancin yara yan mata saboda rashin samun wannan menstrual hygiene pads ba su iya zuwa makaranta Paulin Talent ta mika bukatar al'umma su shiga cikin lamarin taimakawa 'ya'ya mata kan kayan tsaftar al'ada domin gwamnati kadai ba za ta iya ba sai da haɗin gwiwar su domin gwamnati ita kadai ba za ta iya ba partners suna taimakawa amma muna son kowa kamar manyan mata a community nata sai ta adoptin 'yan mata wata ko biyar na yi alkawari kowane wata zan ba su goyon baya a duk lokacin da mun je rabawa muna ɗaukar lokaci a bayyana musu bai kamata ta sa wannan abu ta ya rike a jikinta fiye da awa hudu ko biyar ba dole a samu ana canzawa domin in aka sa ci daga safe har dare zai ja wani cuta an dai kaddamar da tallafin ne saboda tsada karancin kayayyakin tsafta da yanayin al'umma wajen ba da gudunmawa ga mata da 'ya'ya mata a lokacin bukata A wani bangare kuwa ambasada Rikayya Muhammad Mirajin kare yara da matasa ta bayyana cewa. Wannan rabe-raben abin da um, part ɗin da gwamnati yi, ni da gaskiya a waje na ba zan ce ba abu ne mai kyau ba. Amma abu ne da ya kamata a ce sun fara creating awareness su kansu. sannan kuma a tabbata cewa wannan faɗin da ake rabu ya kai ga mutanen da ke suke abin nan suke nema so da wani bi akan kara mai karfi karfi ne dan already mutum ke zama in an urban area shi ya rasa ilimin sanin sanin cipar ko kuma wani abun ba amma nata bangare jagorar cibiyar kula da tsaftar ruwa da ake rarrabawa Miss Elizabeth Jayol ta buƙaci masu ruwa da tsaki su haɗa karfi da karfi wajen taimakawa gwamnati domin kawo sauyi da ake bukata a wannan fannin ministan harkokin da suka shafi matan da ta kaddamar da tallafin ne a ƙauyen Kado da ke birnin Abuja a ranar da aka ware ware domin duba ci gaba da aka samu a fannin tsaftar al'adar mata tare da haɗin gwiwar jagorar cibiyar kula da tsaftar ruwa da ake rarrabawa domin taimakawa mata a lokacin jinin haila saboda tasirin ta a gare su a zahiri lafiyar kwakwalwarsu da dai sauransu. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.